wani abin murmushi ne ya zuma matasan jihar agadas waɗanda suke zamne ba ayyukan yi tun lokacin da gwamnatin ƙasar ta yi kashedi tare da hana dukkan wani mutum shiga aikin taimakama. ma bakin haure tsallakawa daga jamhuriyar nijar zuwa neman tahiya turai inda tarayyar turai ta zo da wani tsari na horar da matasan da ke wannan ayyukan a can baya inda tarayyar turai din ko union european za ta saka sama da biliyon talatin na sefa domin gudanar gudanar da wannan aiki kamar yanda wakilin tarayyar turai a jamhuriyar Nijar Rolls Martins Paula da ya saka hannu akan wannan zancen tsakanin tarayyar turai da hukumar da ke kokarin kawo zaman lafiya a jamhuriyar Nijar HACP kamar yanda gwamnan jihar Agadez Sado Saloke ke cewa. Don mun tantamna matasan namu a samu musu aiki a nan. cikin jihar nasu cikin eh, garin nasu cikin eh, fayidin nasu kar ma tunani zuwa kasashe waje su nemo wani abu ba za su samu ba mun imani da wannan jihar na agres akwai komi ta. cikin amsa sun ce suna da program zuwa ga niger na miliyar eh, talatin ko talatin biyu haka na miliyar na yi proje-proje na matasa da mata don mutane su samu aikin cikin jihar nasu ba da tayya turai ba ba da abun nan ba ta lokaci wani waje ba ƙungiyoyin da suka hada da ong karkara da cesp ne aka damƙama alhakin tafiyar da wannan ayyukan a ƙarƙashin wannan tsarin na tarayyar turai da hukumar da ke neman kawo zaman lafiya a jamhuriyar nijar kuma abin zai ɗauki tsawon shekaru biyar magajin garin agades malarisa Faltu ya yi bayanin irin ababen da tsarin zai kawo wa matasan ayyuka na gaugawa kenan kamar na neman a rage ma mutane matsaloli kamar wajen ayyukan kai akwai ayyukan na foron e, matasa akwai kuma na wajen kamar garin gari haka ko kuma akwai ayyuka da wanda suke son ma'aikata da yawa kamar hotun kan sita a Mendoza. Tuni dai hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar ke shirye-shiryen ganawa irin ta garin da garin da matasa na jihar Agadas waɗanda a can baya ke ayyukan safar bakin haure domin tsallakar da su zuwa turai domin an karar da matasan irin kasadodin da ke cikin wannan sana'ar ta tsallakar da bakin haure tare da basu romon da ke cikin wannan sabon tsarin na tarayyar turai wannan kuma tuni ya sa ƙungiyoyin fara hula da ke cikin yankin Agades suka yi mubaya ga wannan tsarin na tarayyar Turai kamar yanda Malam Lawali Udu magatakardan CGT Niger reshen Agades ke cewa. Mutane ne wanda sun yi karatu sun kare suna so su je su samu abin da za su zo koko wasu ma ida ba suna so su je su samu dan kuɗin da za su tallafa wa su koko su biya kanuwan su karatu su yi karatu mai inganci wanda zai ba su aiki wanda za su hudda ma abin nan yin su bakin su guda. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga jamhuriyar Nijar.